واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين تعيومنا سافير عشرين لتقوز ga watan sha ɗaya watan zulka'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda kai daidai da ashirin ga watan bakwai watan yuli kalandar albashin shekara 2020 allah sake haɗa ma daidai wannan lokaci mai albarka domin ɗora daga inda muka tsaya a karatun littafin القول ala على tauhid ko fi sharhi شرح tauhid na نبب مالمي محمد بن صالح العثيمين fashin baƙi na asalin littafin babban malami muhammad bin abdulwahab na kitabu tauhid kuma muna cikin babi da yake magana akan zimmatullahi wa zimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam to alkawarin allah da alkawarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko lamuni ko aminci ko alkawari ko abin da ya kama da haka kuma mun gama jin matani na shi malam muhammad bin Wahhab har zuwa matsaloli yanzu muna cikin jin ainihin sharhi da shi malam muhammad bin salih al uthaymeen yayi kuma muna cikin matsaloli inda mun ji matsaloli guda hudu yau insha Allah za mu tashi matsala ta biyar littafi irin na hannuna shafi na ɗari biyar da hamsin da biyar sakin layi na uku daga sama ƙarƙashin wannan layi da yake ƙasan mata ne Allah ya taimake mu ya samu dace qala al-khamisa qala yace mas'ala ta biyar qawluhu faɗar manzo Allah su sallame yace ista'in billah wa ka nemi taimako da Allah ma'ana ka nemi taimakon Allah ka yaƙe su su waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala yufidu wujubul isti'anati billah wannan yana ba da fa'idar wajabcin neman taimako da Allah وألا يعتمد الإنسان على حوله وقوته كما ينا بعد فائدة وجب شنكد متن إدوغرا akan dabararsa da ƙarfinsa duk abin da ya taso maka kamai da shi ga Allah ka nemi taimako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce aƙidar tauhidi ita ce aƙida ta musulmi musulmi ka cokan ina dogara ne ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin duk abin da ya same shi yadda cewa bai da dabara ba shi da ƙarfi sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya izartar da haka ne koyarwar musulunci gaba ɗaya abin da suke nuna ke annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa da abdullahi dan abbas ya gulam inni u'allimuka kalimat yace ya kai dan yaro ya ce lallai ni zan sanar da kai zan gaya maka waɗansu kalmomi ma'ana waɗannan kalmomin na gaya maka su za su amfane ka a cikin rayuwarka ta duniya da makomarka a lahira ya ce ya ya ka kiyaye Allah a cikin dokokinsa ka kiyaye Allah a iyakokinsa ka kiyaye Allah a duk abin da ya shafe shi ya hafazuk kai ma zai kiyaye ka a cikin komai naka ihfazillaha tajidhu tujaha ka kiyaye Allah kai taka tsantsan tsakaninka da Allah in kai haka tajidhu tujaha zaka samu Allah a gabanka ine maka jagora zai maka uwa zai maka makarbiya zai zamanto garkuwa a gare ka sai ce wa iza sa'alta fas'alillah in ka tashi tambaya ka tashi roƙa ka roƙi Allah saboda shi Allah so yake a roƙe shi Allah neman mai roƙonsa ike yi da aka tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane ƙarshen dare ubangiji yakan sauko saman duniya ko wannan daren da ya wuce ubangiji ya sauko ƙarshen saman duniya nan sama ta farko a ƙarshen daren kaso ukun ƙarshe da ya rage na daren ya sauko ina shela ina yi kuwa ina mai kira nan amsa masa ina mai nema a wuri na bashi ina mai neman taimako na in taimake shi haka yi kai har sai da alfajir ya keto to sannan kuma shi kenan yanzu kuma sai daren gobe in allah ya kai mu daren da yake gaba shi ma Allah subhanahu wata'ala zai sako a ƙarshensa abin da Allah yake sannan ubangiji subhanahu wata'ala in ka roƙe shi ba fushi yake yi don haka ya tattali azaba mai tsanani ga waɗanda ba sa roƙonsa kai ban ubangiji ya ce ba ruwan sama da mutane ba don roƙonsa da suke ba ba don kiransa da suke suna neman taimako wajensu bai damu da su ba za ka ne wani malami ke cewa ka roƙi Allah ka kyala kowa ya ce Allahu ya zabu in tarakta su'alahu wa bunayi adama hina yus'alu ya zabu Allah ina fushi in ba ka roƙe shi ba sai kuma ɗan adam kana so ka ga fushinsa to ka roƙe shi in kana so ka ga fushin dan adam to nema abin hannunsa amma ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma in kana so ka ga farin cikinsa ka nema abin da yake hannunsa da haka sai ka kyala wanda yake baya son a nemi nasa ka nema a wurin wanda yake so a nema kar ka roƙi duk wanda baya son a roƙe shi ka roƙi wanda shi so yake a roƙe shi shine Allah subhanahu wata'ala ai kuna gane ko Shi ne ce wa idza sa'alta fas'alillah sai ce wa idza sta'anta fasta'in billah kuma in ka tashi neman taimako to ka nemi taimako da Allah duk sanda ka tashi neman taimako baka nemi shi a wurin Allah ba to wanda ka nema a wajen sanda kai da shi dukkanin kuma bukata ne kayi take shi ka kama ganye ke. duk sanda za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah to sannan sai ba shi wani sirri na idan mutum yana sa Allah a komai nasa idan mutum yana ke takazanzan tsakaninsa da Allah in yana roƙi tashi roƙo zai roƙi Allah in yana shi neman taimako zai nema wurin Allah sai ce wa'lam law anna al-ummata ijtama'u a wani lafazi ce ijtama'at ala ay yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk ka sani da duniya gaba ɗaya za ta haɗu a kan ta cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya ga dama sai da abin da Allah ya kaddara zai same ka da wannan ne kawai za su iya cutar da kai sai ce walawistama'u ko yace walawistama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah lak kuma da za ce al'umma ɗin ta haɗu gaba ɗayanta suna so su amfanar da kai da wani abu ba za su yi amfanar da kai da komai ba sai da gwargwadon abin da ubangiji ya nufa za ka amfana sai annabi ya ce da shi kuma rufe atil aklam wa jafata sai wannan abin da na gaya ma an rigaya ya an rubuta an gama alkaluman an gama rubutu da su an ɗauke su a kan takarda takaddun ma da aka yi rubutun akan sun ya sun bushe sai kuma littafin Allah ba omishi ba waje waje da zaka ga an soke a cikin littafin Allah ba bushe. to wannan ita ce tarbiyyar da musulunci yake bai mutane Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yake cewa wasta'in billah wa qatilhum ka nemi taimakon Allah ka yake su sannan kun ga la haula wala quwwata nan illa billahi al aliyyil azim dukiya ce annabi yace binne karkashin al-arshin Allah subhanahu wataala kanzun madfunun ta'ta arshin Allah subhanahu wataala wata wata taska ce ta arziki da Allah ya binne ta karkashin al-arshin amma gashi ya ko mana da ita ya sanar da mu ita duk sanda wani abu ya same ka kace la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim bal annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahim alayhi salam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra ya mi'raj da ya tashi bashi sako zuwa ga wannan al'ummar tasa sai ce akri ummataka minni salam in ka koma ya muhammad sallallahu ta'ala ka ce ina yi wa al'ummar ka sallama ina gaishe su wa annal jannata qay'an kuma ka sanar da su cewa aljanna fako ce fila yace float aljanna flotini. kowa shi yake gina wa kansa irin gidan da yake so ya shiga yace wa anna girasaha la haula wala quwwata illa billah kuma da shan da ake yi a gidan aljanna abin da kake yi a dasa maka bishiya a gidan aljanna shine faɗar la haula wala quwwata illa billah to da ka yi uwa masu albarka wannan koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su kokari su rike ta in ka yadda ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara maka mai daɗi ko mara daɗi in ka yadda cewa baka da tsimi baka da dabara ba ka da wayo ba ka da azanci ba ka da ƙarfi ba ka da wata iyawa Kai yi total submission total surrender zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kai kuma ka jira ka ga abin da Allah zai maka Allah subhanahu wa ta'ala zai isar da kai zai isar maka damuwarka zai tsare maka tashin hankalinka zai shiga cikin al'amuranka zai maka uwa zai maka makarbiya zai maka amara kirjin biki Allah ba zai kyale ka ka wulakanta ko ka tozarta ba nemi taimakon Allah kuma duk sanda wani abu izo isa ne ka ka nemi taimakon Allah Allah zai taimake ka in dai ka nemi taimakon Allah to shi kuma Allah zai taimake ka ma duk sanda wani abu ya samu mutum sai ga ina da ƙarfi ina da dabara ina da hikima ina da azanci ina da kaza ina da kaza sai Allah ya kyale shi waɗannan misalan ga sunan muna ta buga mutane su kullum a duniya duniya da take samun yanayi mai kyau na tsaro ba wani abu bane an bar Allah ne subhanahu wata'ala ana ganin cewa akwai ƙarfi akwai iyawa akwai ƙwarewa akwai kaza akwai kaza in an yi amfani da su za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a'a ba za a samu ba a yi ribar a koma baya kamar a najeriya ne tun lokacin da sojoji suka ce zaman lafiya dole muka ce da su a'a wuce allah ya kawo zaman lafiya a nemi zaman lafiya din a wurin allah kaga yanzu an samu zaman lafiya kaga ba a samu ba wanda ita ce amsa ba a samu ba ba a samu ba in kana jin kai yankin ka an samu zaman lafiya to wani yankin kuma yanzu suka shiga tashin hankali to haka rayuwar take saboda mai zaman lafiya na Allah ne da shi ake neman taimako sai a same shi ƙarfi shi ake kawai kai tattalin ƙarfi ƙwarewa kai tattalin kwarewa amma ba su ne abubuwan da suke kawo zaman lafiyan ba Allah shi yake kawo zaman lafiya da haka a nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai koya waɗannan mayaka ku ji tsoron Allah ku nemi taimakon Allah sannan ku yaki abokan gaba kuma mun wuce a cikin tafsirin sura ta tara suratul tauba lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke ga karansu ya kai tsaiko sun yi yawan da in daidan yawa ne kuma suna da ƙarfi da ƙwarewar yaƙi da makamai wanda in daidan su ne to ba wani ne da ya sai tsaya musu a gaba amma da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikinsu ku ga inda Allah ya musu sai hunain ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله يسوي يوم حنين كترا رانر ياجم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم lokacin da yawan ku ya birge ku ya ba ku sha'awa har kuke cewa lan nuglabal yawma min qilla in dai saboda karanci ake samun nasara a kanmu to yau dai ba za a samu nasara a kanmu ba saboda karanci saboda kuna ganin ku da yawa iz ajabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya birge ku kuke ga za ku iya da yawan ku ko ba hannun Allah kuna jin za ku ci nasara yau Allah ya ce da Allah izara hannunsa falam tugni ankum shay'a sai yawan naku bai amfana muku komai ba bai wadatar da ku da komai ba wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat duk yalwar kasa duk fadin kasa sai da sai muku kunci mutum ya gudu ina jin kawai ai ya ma ya ma abin nan ya ma kai kansa makasa ne kuro mutum yana ji in ya gudu ma inda za shi mutuwar ce za ta je ta same shi wani mayakin zai je tara a cikin arna ya kashe shi Allah ya ce sun mawallaitun mudbirin sannan kuka juya baya kuna masu gudu kuna masu juyawa wannan annabi fa a cikinsu suka irin wannan tunani ku ga abin da ya same su to sai yau wanda cikin wannan al'ummar yanzu masu zagin annabin nema a cikinta kuma yadda da take ganin tana da yawa tana da ƙarfin da ta isa ta kawo zaman lafiya a ban ƙasa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su laƙani na samun biyan buƙata. shine neman taimakon Allah subhanahu wataala duk abin da za ka yi ka sa neman taimakon Allah cikin sa in Allah ya taimake ka ba wanda ya ta labarantar da kai kamar yadda ya faɗa sura ta uku suratu al-imran sukumullahu fala ghaliba lakum wa يخذلكم iyan surkumullah in Allah ya taimake ku fala galiba lakum ba wanda ya samu nasara sai ya samu nasara akan ku ya rinjaye ku wa in yakhdhulkum in kuma ya kaskantar da ku ya talabantar da ku ijanye muku fa. in ya cire hannunsa ga baran ku sai Allah sai fa man zal ladhi yansurukum min ba'di waye wanda ya sai ya taimake ku kuma bayan Allah ma'ana babu za ka yan uwa mu nemi taimakon Allah subhanahu wataala cikin duk abin da muka sa a gaba neman taimakon Allah shi ne mafita kadai ga mutumin da yake son wanyewa kalau Allah ka sanya mu cikin irin waɗannan to shi ne manzo Allah su sallame ce ista'in billah wa qatil as-sadisa mas'ala ta shida al-farqu bayna hukmi Allah wa hukmi ulama bambanci tsakanin hukuncin Allah da hukuncin malamai wa fihi farqan akwai bambanci guda biyu al'awwal na farko anna hukman Allah musibun bila shak duk hukuncin da Allah yi daidai ne ba shakka wa hukmul ulama kad yusibu wa kad la yusib amma hukuncin da malamai za su yi za su yi daidai za su yi kuskure asani bambancin da ke tsakanin hukuncin Allah da na malamai na biyu tanzilu ahlul hisni ala hukmillahi mamnu'un imma fi Hadir rasuli sallallahu alaihi wasallam faqat aw mutlaqa a saukar da mutanen da aka kewaye su an je za a yake su a ce an saukar da su akan hukuncin Allah wannan an hana imma dai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ko kuma kwata-kwata amma kowane lokaci وأما على حكم العلماء ونحوه فهو جائز أما تأنسو كردا وأنسو متاني arna da za a yaƙa ko kafirai waɗanda suka kafircewa Allah da za a yaƙa dalilin sun wani wani ko wani aiki na kafirci to wannan sai a saukar da su akan hukuncin malamai ba ana nufin wai malaman su faɗi abin da suka ga dama ba a'a na ana magana shugaba ba su aminci ba su lamuni ba su amana ba su alkawari kada ce ya ba su alkawarin Allah ko ya ce ya ba su amanar Allah ko ya ba su amincin Allah ko lamunin Allah a ya ce lamuni ko lamunin abokan yan uwana da muke yaƙi saboda kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin ya ce ku keta alfarmar ku ita tafi sauki akan ku keta alfarmar Allah da ta manzansa ka ba wani lamuni wani je farmasa wannan ya fi sauki akan a ce an ba shi lamunin Allah kuma wani musulmi ya je ya farmasa an gane ku malai ce fa'ida ga wata fa'ida la yan bagi ayyukan bai kamata a ce ma hukumar islami fi kaza a lifatuwan ga wata fatawa a ce ma hukumar islami fi kaza au ma ra'ayin islami fi kaza kar a ce menene hukuncin musulunci a cikin kaza ko menene ra'ayin musulunci a cikin kaza fa innahu قد يخفى يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام dan wanda zai faɗa ɗin zai iya yin kuskure zamanto bai dace da hukuncin musulunci ba fa'ida la ya ƙulu eh, layan baki an yi ƙala limuftin bai kamata a ce ga wanda za a nemi fatawa a wajensa a ce ma hukumar islami fi kaza au ma ra'ayin islami fi kaza menene hukuncin musulunci a kaza ko menene ra'ayin musulunci a kaza fa innahu qad yukhti'u la yusibu hukm al-islam dan yadda lamarin yake ta iya yi waye kuskure in to abin da ya faɗa bai daidai da hukuncin musulunci ba wala yaqul muftin haka nan mai bada fatawa kada ice hukumul islami kaza kada ice hukuncin musulunci shine kaza qad قد Saboda zai yi kuskure walakin yuqayyid sai dai faɗa i kayyade ikaidi kaidi fa yaqul sai hukmul islam fi ma ara kaza wa kaza hukuncin musulunci a fahimta ta a wannan abin da kuka tambaye ni shine kaza da kaza illa fi ma huwa nassun wadihun wa sarih sai dai cikin abin da yake nassi ne bayyananne kuma a fili fala ba su wannan babu laifi amma in dai fatawa ce za a yi to kar mutum mai fatawa ya ce wannan shine hukuncin musulunci ko shine ra'ayin musulunci sai ya yi kaidi ya ce a fahimta ta wannan shine ra'ayin musulunci a fahimta ta wannan shine hukuncin musulunci amma idan nassi ne aya ce ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce to babu laifi sai ka sai ya fada mithlu yuqal kamar a ce ma hukmul islam fi aklil maita menene hukuncin musulunci cikin cin naman eh, mushe fa ko hukmul islam fi aklil maita annahu haram sai ce hukuncin musulunci game da cin naman naman eh, mushe haramun ne saboda wannan aya ce hurrimat alaykumul maita an haramta muku mushe to kaga wannan aya ce saboda haka ba shi da wani abu a ciki ba wani abu ne da ake neman ijtihadi daga wajensa ba kawai ina faɗar hukuncin ne bayyana hukuncin yake yi Allah subhanahu wataala mai addinin musulunci wanda ya saukar da Qur'ani dan yayi bayanin addinin musulunci ya aiko manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ifassara wa mutane addinin musulunci su suka ce cin naman mushe haramun ne kaga wannan kam hukunci ne kenan shine ra'ayin musulunci shine hukuncin musulunci to da haka sai ya faɗa amma wani abu da za a zo wanda sai an kamo can an kamo can an samu an harada misali yanzu kamar eh, zancen korona da muke yi kar wani da zai ba da fatawa ce hukuncin musulunci game da korona shine a rufe masallatai kara ya sallah ko a ba da social distancing ko abin da ya kama da haka nan sai ya ce a fahimta ai kuna gane ku sai a fahimta haka nan wanda ba zai yi kar ce a hukuncin musulunci a buɗe masallaci a yi sallah kar a ba da social distancing kar a yi kaza kar a faɗa haka nan ita shi ma a fahimta shi ai kuna fahimta ko to duk da mutane suna fahimtar matsaloli a haka inda addini yake da faɗi da shi kenan sai su ji daɗin rayuwa wanda ya ba da fatawa ita a fahimtarsa a yi kaza to ya san lallai akwai wanda zai saba masa wannan fahimtar kenan to da haka kenan an saba masa ba wani abu duniyar ilimi haka take ba ma wai ta addini ba ko ta duniya din haka take ba ka haɗuwa ra'ayi in dai masala. abubuwa guda uku in na farkon su ya saba na tsakiyar su ya saba to dole na ƙarshen kuma sai ya saba idan matsala kamar irin wannan ta faru abubuwa guda uku ake nema na tsakiyar shi ne ike bayar da abin da zai faru a ƙarshe kuma na farkon shi ne ike bayar da ruwa ga na tsakiyar in na farkon ya zama ingantacce to na tsakiyar zai inganta kuma na ƙarshen ma zai inganta in aka samu matsala irin wannan farko a matakai guda uku da ake nema zuwa hukunci sai a fara taswirul matsala abu na biyu a yi takyiful matsala abu na uku a yi tanzilul matsala me taswirul matsala taswirul matsala masana ƙwararru a wannan ɓangaren su bayar da bayani menene abin da ya faru wannan abin shine kaza shine kaza kaza in detail in suka bayar to sai a ɗauki wannan abin sai a yi tafifinsu sai a auna shi a shari'a wannan abin da mai taɓa yin kama da wa suke alaƙa idan ra'ayi ya haɗu a kan abu guda ɗaya to tanzilin matsala ɗin dole ne ya zamanto abu ɗaya ne amma idan ra'ayi i bambanta wannan yana ganin ta nan akwai kaza wannan yana ganin ta nan akwai kaza to tanzilul mas'ala din dole sai an samu matsala eh, ma'ana sabani tsakanin masu fatawa da aka ce wannan yace kaza wannan yace kaza kowa ya kalli abin ta bangaren da nan ne fahimtar sa ta karkata misali kamar wannan matsalar ta corona da ake yi hukuncin ta dama ga wanda ya san matsaloli na ilimi dole bakin malamai ba zai taba haduwa a kanta ba wannan ita ce fabi'atul ha saboda taswirar matsala din ita dai cutar corona har yanzu zancen da muke likitoci ba su gama tantance ta ba kullum a ce ba kuma sai wani sabon bincike ya bayyana sai a ce ba to kaga ba gama tantance ta ba ke idan har aka gama tantance ta daga sanda aka gama tantance ta shi ne za ta iya bayar da sura cikakkiya ga malamai to su kuma daga nan za su canje da hukum su saukar da hukunci su ce to ga hukunci aiza hukuncin zai zamanto da akwai saɓanin a cikin tsakaninsu ko kuma a'a harshen su ya haɗu akan matsala guda ɗaya ko akan hukunci guda ɗaya to wannan shine abin da ya damu mutane da haka abu ya zo wannan ya faɗa ko waɗannan sun faɗa waɗannan sun kalla waɗannan sun kalla kowa ya ɗauki sai maimakon a bashi a matsala ta ilimi dama haka ta gada za ka koma kuma ana kiyayya ana gaba ana jifan juna ana zagi ana baƙaƙen maganganu ana ganin wanda ya ce a yi ya yi kuskure wanda ya ce kar a yi ya yi kuskure shi kenan ya ka sa al'umma cikin wata lagigi al'ummar sai aka a tausaya mata to haka ya kamata mutane su ringa yi da aka don kajan ce hukuncin malamai kar ka ɗauka wai ganin dama a'a wato idan matsala ta faru menene abin da suka auna a cikeli na shari'a suka gani to sai su saukar da mutane akan wannan kuma tuntuni duk wanda ya karatun zaune ya saba jin kaulani ko a zana magana ce kaulani mai magana biyu kenan to ko maganganun ko kuma ce akwal maganganun malamai sun yawa akan wannan abinan wai bayan wannan da aka jami to akwai wata magana kuma ko akwai masu maganganu to haka ake yi ilimi kenan Allah ya ganar da mu to shine ainihin malam yake bayani akan abin da ake nufi da hukumin musulunci akan kaza ko kuma kada mai fatawa ya ce hukuncin musulunci shine kaza sai dai ya yi kaidi ya ce a fahimta ta ko ice ra'ayin musulunci shine kaza har sai ya yi kaidi da shi a fahimta ta masala ta sahabi ya كون inda يحكم bi الحاجة بحكم لا يدري أي واثق ku hukumar lahi amla. cikin kasancewar sahabi lokacin da wata bukata ta taso yi wani hukunci kuma abin shi bai san menene hukuncin Allah da na manzan Allah kan wannan abin ba saboda bai sani ba in ya yi hukuncin zai yi daidai da hukuncin Allah ko ba zai yi daidai da hukuncin Allah ba wa haza laysa sahaba to wannan ba yake banci sahabbai ne kawai bal hatta man ba'dahum har waɗanda suka biyo bayan su in wani abu ya taso ba za ta shi kenan sai a zauna babu wani hukunci ba sai mutane su je kowa ya bin da ya gada ma a'a sai an samar da hukunci sai an samar da hukunci dole sai an samar da hukunci kaza za a yi a bar kaza an gane to da haka har wannan zancen corona da kuka gani wannan matsalar ita ce abin da ta faru wasu sun tafi suna zagin malamai a ce malamai 'yan gwamnati wasu kuma suna zagin waɗanda ba su bi wannan ra'ayin ba ana ta 'yan tawayen gwamnati a yaka aka ko akwai 'yan tawayen gwamnati su ne waɗanda suka ce wannan fatawa ba ta daidai ba akwai kuma malaman gwamnati waɗanda suka ba da fatawa ɗin kawai gwamnatoci sun saka su a ɗaka sun bayar da fatawa kame bakinka duk wanda ya wani abu akwai yau matubula sara'ir duk wanda ya wani abu akwai yau mata ji da kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su tawadda lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'i duk wanda ya wani abu akwai ranar man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara idan kuma sun yi tsakaninsu da Allah kuskure ne suka yi kenan mujtahidi in ya ijtihadi ya daidai lada biyu gare shi in ya ijtihadi ya kuskure lada ɗaya gare shi babu zunubi a ciki abinda ake nema a wajensa ne tsarkake zuciyarsa yayi yi on abin da ya sani har ga Allah wannan ne abin da ya fahimta gwargwadon ko sakamakon dogaro da aya kaza da aya kaza ko hadisi kaza hadisi kaza ko aya kaza da hadisi kaza shikenan abin da ya na kuskure Allah subhanahu ta'ala sai ya taimaka. yayi da gangan kai ba kai ne wakili a kansa ba Allah ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lasta alaihim bi musaytir kai ba ne iko gani a kansu ba ka da ikon ka tarasa sa wani yayi abin da yake babu da ka kyala mutum shi isan zuciyarsa ubangiji kuma ya fi shi sanin zuciyar da ka in yayi da gangan ba addininsa ba ne ba naka bane akwai mai shi in ya yi kuskure ba addininsa bane ba naka bane addinin akwai mai shi shine Allah subhanahu wataala kuma zai wa kowa hisabi according to zai wa kowa hisabi gwargwadon abin da ya aikata Allah bayan ya hisabi ko gabanin iya ce la zulmal yau yau ba zalunci kiyama ba zalunci sau da ka kyale karka damu kwantar da hankalinka addinin akwai mai shi zai ba shi kariya zai yi kaza zai yi kaza wanda kuma duk yi masa takakka a cikin ya sani akwai ran da zai tattare kowa a gabansu har ma ibada dama ibada dama wanda ya gaina da wata mafaka wani wuri da zai gudu ya kuya ya gudu babu saboda haka kowa ikwantar da hankalinsa babu tashin hankali a ciki babu rigima ka fahimci kaza na fahimci kaza wannan karɓi zamanto ita ce sillar mas'ala a duk Allah muke yi wa mu nemi yardar Allah Allah ka datar da mu wannan ba ya keɓantar zamanin sahabbai bane har waɗanda suka biyo fa fa'inna lahu an yahkuma kuma bima yara annahu hukmun inda alhaja ya halatta ga mujtahidi ko shugaba ko malami ya yi hukunci da abin da ya fahimta cewa shine hukunci na daidai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da wajen manzo Allah su sallam a takaice a cikin musulunci lokacin da bukatar haka ta taso idan babu bukata shiken saboda ka'idar ijtihadi ba a yin ijtihadi sai a cikin abin da yake matsala ce sabuwa kuma sai abin ya faru da haka ne malamai suka aibanta wa imam abi hanifa allah ya ji kansa lokacin da ya ta tunani akan matsaloli in kaza ya faru menene ya za a yi kawo hukunci in kaza ya faru in abin nan ya kawo hukunci suka ce a kabari abu hanifa kabari in abin ya faru su waɗanda abin ya faru da su a cikinsu su duba su gani sai su hukunci wannan ita ce ka'idar ijtihadi kada ka zo ka ce in kaza ya faru nan da shekara dubu a matsayin ka na mujtahidi ya za a yi a ka bari in abin ya faru forecasting tunanin kaza zai faru nan da lokaci kaza kai masa hukunci daga yanzu ba ka bari. ka bari in abin ya faru in Allah ya nufa kana raye kai hukunci in ba ka raye waɗanda suke raye a wannan lokacin akwai waɗanda su za su yi tunanin menene abin da ya kamata su yi wa kansu na hukunci wanda suke tunani a fahimtarsu shi ne eh, daidai da tsarin Allah da tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fata Allah ya mana jagora ya dora kan daidai to da wannan kuma mun kawo ƙarshen wannan babi kenan insha Allah Allah kai mu mako sai mu tashi babu ma ja'a fil iksami ala Allah masu wa Allah rantsuwa su yi akan Allah wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba ko wallahi Allah sai yayi kaza ko wallahi ƙarya yake yi ko kaza ko kaza duk su kuma za mu zo mu ji hukuncin su da fatan Allah subhanahu wata'ala in ya rayar da mu zuwa wancan lokaci ya rayar da mu cikin imani da lafiya da kuzari da kwanciyar hankali da yanayi mai kyau wanda zai ba mu dama mu yi wannan karatu in ya karɓi rayuwar mu kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai to abin da muka faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada yayin muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته